ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu ganinmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullah a cikin wannan shiri namu na auratayya za mu tashi darasi na goma sha bakwai inda muke bayani akan abubuwa guda sittin da ya kamata miji ya kiyaye wa matarsa wanda mun tsaya a abu na hudu shine wadata mace da kayan da za ta yi tsafta abin da ake kira tsafta akwai tsaftar jiki akwai kuma tsaftar tufafi akwai kuma tsaftar gida mun ce wajibi ne miji ya kawo mace sabulin da za ta yi wanka da kuma oman da za ta yi wanki da kuma abin da za ta gyara jikinta ta ɓangaren tsafta tunda ana so musulmi ya zama ya yanke farce ya aske gashin hammata da na gaba ya kuma kula da jikinsa kada ya bari ya yi faso ko ya kaushi ko kuma ya bar jikinsa ya lalace ko kuma ya bar jikinsa yana tsami ko yana wari ko yana samami ko hamami ko gamami da makamantansu to da haka wadata mace da kayan da za ta yi tsafta da ita a cikin gida mun ce lalle a tsaftace gida kada a bar ƙwari da sauran halittu na Allah su zo su kyankishe su haihu a gidan a samu dandazon jaba da bera da gafiya da abin da ya shafi gizo-gizo da sauro da kuda da kyankyaso da tsutsa da kwarkwata da sauran abubuwa da suke zuwa waɗanda suke eh, bai kamata a same su a cikin gida ba matukar gidan akwai tsafta wasu kuma suna ɗauke da cututtuka wasu ma suna yaɗa cututtuka wasu ma sukan ah, kawo ma matsaloli da yawa duk waɗannan in akwai tsafta ba za a same su a cikin gida ba to da haka aiki ne haƙƙi ne nauyi ne akan mai gida a tabbatar da kicin yana buƙatar tsafta saboda anan ake dafa abinci anan kuma ake kula da shi ba ka bace kan kyanke sai sun yi dandazo sun faɗa cikin tukunya an murje su a matsayin naman miya to haka nan kuma idan ba a kula da shi za ka ga gizagizai duk sun yi gizagiza sun yi saƙa a saman kicin suna sakowa suna shiga cikin kwanuka kuma za ga tsaka tana kai komo musamman tsaka ma za ka ga har zuwa take tana shafar burush na makilin ita ma ta yi makilin da brush din kuma mutum ya zo ya kamu da ciwo Haka nan kuma a cikin banɗaki yana buƙatar shi ma tsafta an baka za ka ga kyankyaso ya taru kala kala a cikin banɗaki da tsutsotsi da kuma ma dandazon sauro ga kuma shara tilin shara da ɗakin bacci da makamantansu sau da haka tsaftar jiki da tsaftar gudun da tsaftar tufafi Eh, wajibi ne a wadata mai gida haƙƙi ne na mace a kula da wannan sannan abu na biyar haƙƙin mu'amala ta kwanciya aure idan mutum ya aure matarsa tana da haƙƙin mu'amala da shi ta aure shi ma yana da haƙƙin mu'amala ita ta aure wasu kan ja hadisi su ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci matar da ta kaurace wa mijinta ya kira ta shimfiɗa ta to wannan hadisin ba wai akan mata kadai yake aiki ba duk da akan ta yazo to amma shi ma miji idan ya kaurace wa matarsa shi ma ya shiga cikin wannan hadisin domin dalilin da yasa aka la'ance ta din shine ta kaurace mijinta to kaga in kai kiyasin da wani hadisin zaka ga shi ma illar guda ɗaya ce shine ta ki saurara mijinta a lokacin da yake da bukata a gare ta to haka ne shi ma ya ki saurara ta lokacin da yake bukata a gare shi zaka ga cewa shi ma ba zai sha ba da haka da miji da mata su zauna su tattauna su ga yadda za su dinga gamsar da junansu da biyan bukatar junansu da kuma wasanni na kyautata wa juna da faranta wa juna miji ya tabbatar cewa ya inganta lafiyarsa da jikinsa haka mace ta inganta lafiyar ta jikinta da abubuwan da za ta ci ta sha waɗanda za su ƙara mata laushin jiki da ni'ima da makamantansu sannan abu na shida kula da lafiya an ɗorawa miji ya kula da lafiyar matarsa kula da lafiya yana nufin abubuwa guda uku na farko kada ya sa mata ciwo shi yasa muke cewa a je a yi test a tabbatar da cewa mutum baya ɗauke da cututtuka masu yaɗuwa ita ma ba ta ɗauke da cututtuka masu yaɗuwa waɗanda za a iya sawa juna bayan aure da kuma sauran matsaloli da masana suke ba da shawara a kula da su to haka nan kuma idan ba ta da lafiya wajibi ne kula da wannan ta hanyar sai mata magani da kai ta asibiti in za a yi mata operation ko za a kula da ita sai dai idan ɓoye masa ciwon ta yi tana da shi ta ki faɗa sai bayan ya aure ta sai kuma ga ciwo ya bayyana wanda shi ko ba shi da hali ba shi da ikon da zai iya ɗaukan wannan wannan kula da magani yana kanta da iyayenta domin sun ɓoye masa cewa tana da larura wataƙila da ya san da larura zai iya auren ta haka amma yana sani wataƙila kuma da ya san da larura ma ba zai aure ta ba zai cewa ya fasa gaskiya ba zai iya auren mai larura kullum ana yawo asibiti ana zirga-zirga ana kashe kuɗi ba da haka idan mace ta san tana da ciwo ko namiji ya san yana da wani ciwo bai kamata a ɓoye wa abokan aure ba sai an yi aure sai a ga wata larura kuma da ba za a iya haƙuri da ita ba to kaga shi yasa in kawai ka ga mutum ya rabu da matarsa ko mace ta fito daga gidan mijinta ba a ruwanka don wasu abubuwan aka faɗe su ba za ka ji daɗin faɗar su ba ba ba haƙƙin mutum bane yazo yana surutu cewa wani ya saki mace ko ko mace ta fito ka san abin da ya haɗa su ka san abin da ta yi masa ka san abin da ya mata ka san dalilin rabuwar wani abin in ana faɗar dalilin rabuwa ai abin ɓaci zai ka gani yanzu ɗazu wani matashi ya kirawo ne yake ce min ya yi aure yau sati biyu ko mata tana da ciki ko bata gaya masa tana da ciki ba sai da aka zo aka fara dan amai da dan laulayi tana dan bukatar dan hanta hanta da dan nama nama da dan kayayyaki masu sa yaji da sauransu yace su je asibiti Haka je asibiti aka auna aka faɗi cewa kuma akwai ciki tun kafin auren ma da kusan sati biyu ma akwai ciki kuma ta zo tana cewa wallahi tallahi wani wani ne ya mata cikin dan Allah ya rufa mata asiri kaza da kaza to kaga irin waɗannan abubuwa akwai matsaloli to kaga in yace yanzu ba zai dabe sake ta ba sai ya shigo rediyo ko ya zo ya gaya maka cewa garin bai yasa suka rabu ba ka gani wani kuma ta riga ta samu larura ta ma barke tana yoyon fitsari ko ba a gaya mijin ba sai da aka aure kuma ya zo ya gani wani kuma ya ɓoye mata cewa yana da larura iri kaza wani tana da warin gaba wani warin kashi wani ma sai bayan an yi auren aka gano ashe auren ba bai mutu ba wani auren dama ta yi ne da wani zato ko da wani tsammanin za ta samu wani abu ko shi ya yi da tsammanin zai samu wani abu bai samu ba sai kaga an fasa aure to dalilan mutuwan aure boyayyu ne suna nan da yawa ba dole sai an gaya maka ko kuma sai kayi bincike ka gano ba kawai in an yi aure ka ce Allah sanya alherin arabu ka ce Allah haɗa kowa da rabansa kawai shi yafi sauki in kana son ka zauna lafiya da haka miji shi zai kula da kiwon lafiyar matarsa eh, da ɗaukar nauyinta da sauran abubuwa da suka shafi lafiya da kiyaye lafiyar da inganta lafiyarta da kuma kyautata lafiyarta da burin ƙasa lafiyar abu na bakwai haƙƙin eh, mu'amala ta aure wanda shi ma muka bayani cewa yana cin abubuwa baya halatta mutum ya ƙaurace wa matarsa kamar yadda baya halatta mace ta kaurace wa mijinta akwai buƙatar su tsara wa kansu yadda yanayin rayuwa wani yana buƙatar saduwa da yawa wani baya buƙata da yawa wani ba shi da buƙata da yawa wani ba shi da wani yana da buƙata da yawa wani matan ne mai buƙata namiji ne mai buƙata da haka zaka iya kasa su kashi hudu cewa akwai namiji mai tsananin bukata a matarsa ita ma mai tsananin bukata sai je su ta yi akwai mace mai karancin bukata mijinta mai karancin bukata sai su zauna a haka akwai mace mai tsananin bukata mijinta mai karancin bukata akwai namiji mai tsananin bukata matarsa mai karancin bukata to a irin nan ne ake samun matsala to da haka an samu wani yanayi sai a tsara kowa a biya masa bukatarsa ba tare da ɗaya daga ciki ya cutu ba sannan abu na tara na takwas ilimantarwa wajibi ne ga miji ya ɗauki ilimantar da matarsa eh, ta ɓangarori guda biyar ilimin tauhidi da sanin Allah wannan wajibi ne in matarka bata san Allah ba ka sanar da ita Allah ta hanyar koya mata ilimin tauhidi da ilimin imani na biyu ilimin da mace za ta san yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma addinin da ya zo da shi na musulunci sannan na uku ilimin karatun alkur'ani da sanin ka'idoji na ilimin fikihu da kuma ilimi zai koya mata wajen inganta ibada sannan ilimi na inganta rayuwa kamar girke-girke da tsaftar gida da ilimin tattalin gida da ilimin dafa abincin ma da sauran abubuwa da kula da tsafta da lafiya duk waɗannan ilimin mutane da ya kamata a ce mutum ya ilmantar da matarsa Da na akwai ilimi na saman zamantakewa aure wanda irin wannan cibiyoyi namu suke shiryawa wa ma'aurata bita lokaci bayan lokaci a zo a tambaye su yaya suke son za su yi auren wa ya ga wani shin ka san matsalolinta ta gaya ma matsalolinta a ina kake zaune yaya kake aiki shin ita ma tana aiki ya za ku iya tsara rayuwar kana da wasu iyalan ko baka da su shin kai aure zaka kuma mata aure ko ba za ka yi ba a ina za ka ajiye ta yaya karfin tattalin arzikinka yake kana da wata larura da ka gaya mata duk irin waɗannan abubuwan a san su kafin a yi aure yana taimakawa idan an yi auren matsala ba za ta taso ba in ma ta taso an san da ita to wannan ilimin na shi ma akwai bukatar sana akwai ilimi na sani yadda za a reni yara da ilimin da ya shafi tarbiyyar yaro da kula da bukatunsu wannan shi ma yana cin ilimin muka da suke inganta aure in an kula da su musamman kuma yanzu da yake ana bukatar tarbiyya sosai ba ma haihuwa ba ce matsala rike abin da aka haifan ba kuma rike abin da aka haifan ba domin aka haifa maka ɗa yanzu wajen abubuwa guda tara ne suka hau kanka wanda za mu bayani a kansu a nan gaba na bakar lafiyarsa cinsa suturarsa maganinsa iliminsa tarbiyyarsa eh, kula da zirga-zirgarsa da sa shi a makaranta ta boko da ta addini da koya masa sana'a haɗi girma kafin kai handun oba wa kansa to sai ka daɗe kana fama to kun wannan duka ba zai yi ba sai idan mace ta samu cikakken ilimi na yadda za ta gudanar da harkokin gida da harkokin tarbiyya da harkokin miji da bauta da ibada da zikiri da azkar da karatun ƙur'ani da makamantansu na sanin ibada Allah ya samu dace wasu alaikum